menene ya tukun ina jin wiladar manzon Allah wiladar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, maulidi ne na ce ma ba wai wilada ba kana ji maulidi wanda ne kuke yi dai maulidi dai da kuke yi yawwa maulidi da muke yi maulidi da muke yi abinda nake so in tambaye ka ka ki ah, tsayawa ka bani amsa manzon Allah aka fara tun lokacin da aka haife shi to yanzu kana ji littafin da aka faɗa haka kawai muke nema fa abin da nake so a kana ji dan girman Allah ni ba zan fahimci komai ba in ba ta fi kawo ba kai mun tambaya komai tambaya ya rake mun tambaya ba ka bani tawa ba littafin da aka faɗi tun a zamanin mun Allah aka fara maulidi tun a zamanin sa ya faɗi cikin littafin da kai wani littafi ne tarihi a gaban ka yanzu a'a babu ruwanka da kowane littafi kai dai kawai bude ka faɗi abin da ka faɗi yanzu cewa tun a zamanin manzon Allah aka fara maulidi tambayar da na mata hazunan zamanin ba ka tsaya ka fahimci tambaya na ba kuma ba ka son ka fahimci magana ne wannan wa maladin fi kulli gaibun ya fayyatar ulama ta sabiha min ibtigha'i assalamu alaikum ga abin da ne ma tambaya kana ji ina da haƙƙi ne ma tambaya kuma kana da haƙƙi shine ne ma ka ba da amsa shine assalamu ina da haƙƙi ne ma in baka amsa ko kuma in maka tambaya kana ji babu yanda za a in ma tambaya baka bani amsa ba kai min tambaya ai ba a haka in kana so kai mun tambaya fara bani amsattawa ni na san hatta gurin waɗanda a wannan kana ji wannan ba wai amsa bace da Allah eh, wannan ba amsa bace kai ta ayinin littafi ka faɗi shafi ka janyo bakin ka fassara ni na san a cikin albidaya wan nihaya kana ji a cikin albidaya wan nihaya hmm. an hakaito ma wanda ya hmm. fara maulidin da lokacin da aka fara to kaga yanzu ni in ka tambaye ni zan ce ma ne na tambaye ka shi wanda ji assalamu alaikum shi wanda ya fara eh amma kai ka ce tun a zamanin eh. manzon Allah aka fara to waye ya faɗi wannan maganar cikin littafi ni na faɗi wannan to kawo littafin da ka gani ni na faɗi wannan maganar kuma wannan maganar haka take a ko ina mun ji fa haka take ba ba ma da ko ba haka take ba wannan magana da kake magana simple question fa magana da mun yadda haka take shi ne tabbas farkon wanda ya fara tara jama'a na ce ka je ka duba sahil bahari a nan aka ce tun a zamanin manzon Allah aka fara yin maulidi a nan aka faɗa ka aka ce a cikin sayul bukhari aka ce a zamanin manzon Allah aka fara yin maulidi akramallahu idan baka fahimta ba ka bari mai aiwatar da kai ba na gane amsar da ka bani amsar tambaya ta shine nake ƙara maimaitawa a cikin dalilin a zamanin manzon Allah aka fara maulidi cikin sayul bukhari zan da aka dalilin da yasa ake yin tambaya yanzu baka sani bane nake so in sanar Wato a cikin Bukhari neman Wato a cikin anan aka ce a zamanin manzon Allah aka fara yin Maulidi ko to ja bakin ka wannan. Ja bakin da aka fice aka wuji Shi ne na gaya maka ranar da aka yi manzon Allah an kai wa Abu Lahabi. Ni ba wannan ne ma tambaya ba kana ji. ni ba wannan nema tambaya ba ina da zantuka akan wannan abin da zaka faɗi na rusa su amma baya cikin amsa ta ni amsa kawai kana ji littafin da aka ce tun a zamanin manzon Allah aka fara maulidi saboda ni na san littafin da aka ce ga a zamanin da aka fara kuma ba a ce na manzan Allah ba mm-hmm. malikil muzaffar cikin albidaya wa nihaya to kai sai ka zo min da sabon wannan magana yanzu kaga ni lokacin sallah ma na yayi zan yi tsaya lokacin sallah yayi amma ba za ka nake sata ba bakka da amsa abin da nake so in gaya maka ina ko ce da amsa na na ce ka sai in tambaye aka yi cikin zamanin manzon da aka fara maulidi ba ni littafin bari in na yi sallah zan dawo kan maulidi in na yi sallah zan dawo kan maulidi in bari in gama sallah kawai ka ga abin littafin kawai ka ga abin littafin fa da aka ce a zamanin ah, manzon Allah aka fara mu ka to yanzu in so kake yi ka samu ilimi ka saurare ni kar ka musu ka ah, saurare ni littafi to shikenan ka littafin a cikin wani littafi ne na ce ka je wani littafi ne a gaban ka na tarihi babu ruwanka da wani littafi ne kawai ne ka karanta ba son magana kake yi ba ka faɗi littafin da ke gaban ka na tarihi in gaya maka inda zaka je ka ga wannan magana ah? Ok, a yanzu ni yanzu ni da ne tambaya za a bani amsa sai na taimaka ma gurin ba da amsar kai ba malami ba yanzu ba ilimi kake nema ba in jayayya kake yi ni ba jayayya musu ba ina so in warware wannan shirmen ne da kake ci a cikin kwakwalwanka na cewa kaza kaza kaza kaza amma abin da ke faruwa in kuma neman ka sani ba ne sai in sanar da kai ga abin da ga yanda lamarin yake ga yanda lamarin yanzu kai sharif yanzu kai sharif kana da yanzu wani littafi ayoyi da kake dauko hadisi shi bai baka eh. wahala ba sai sunan littafin da kuma kiran sunan littafi baka wahala ba sai bude shafin ka karanta ka fassara mutane shine zai baka wahala kai mai ilimin wato kuna ba mutane maki fa kun iya ku karanto aya kun iya ku faɗi sunan littafin har haifar wani tarihi a cikin ayoyin da na kawo a cikin ayoyin da na kawo yanzu to littafin ai ma littafin yanzu littafin da ka kira bude kai da kai da awan a littafin buɗe ka karanta ka ce maulidi kamar yadda kai awa. malam usman malam usman bashi ya sallar Bashir ya gudu shi da ce sahihul buhari mutumin da bai iya kira sunan sahihul buhari ba ma wai sahihul buhari wai ne yi? ai da ba shi ya kawo aya wai kuma har yana faɗi wai amma kuma wai bai iya karantowa ba Bala usman da Allah sauke Malam Usman da Allah sauke mana Almakawi ko Haji Musa ka ɗauko mana Rilwar Holma zai gaya mana sabai dubu masu maulidi. Ya ce akwai san zai gaya mana sabai dubu masu yin maulidi da Allah ɗauko mana shi. Shi ma jiya kwashi kashi shi a nan malam A muna so mu ji sabai dubu ne masu maulidi mun ya kawo mana sabai ɗari ma kawai da sunayensu da na iyayensu shikenan ba sai ya kawo dubun ba ba. Eh ka sauke ko ma ko Haji Musa ko Malam Almakawi. idan Allah a ɗauko mana ya kawo mana sabai dubu yana gidan maulidi wa ya sani <laughs> lalubo mana shi dai shi wannan shi wannan lokacin sallar nashi ina ga sai yanzu ne hala ko sallar la'asar ne ina ga zai yi eh kila ba musan san kasar da yake ba lokacin sallar kusa da rabi fa da minti to bi fa da rabi da minti biyu shine zai je sallar a yanzu eh sallar kaji malam wai abu da sanda zai karanto aya malam kaji bai da wahala haka suke kullum ina ƙara ilimi akan wani lamarin sanda za su kafa wata shugaba ba su jin wahala amma ji mutum na cewa kana ji mutum na sayyid buhari da har kana abin a da mana zai gaya mana sabai a ba shi zai gaya mana sabai dubu sabai dubu zai gaya mana kawai eh eh mun ya kawo ɗari ya kawo sabai hamsin ma da sunayen sa da na su ba damuwa shi ke nan barka eh, wai sai wul bahari bahari ba ce a sanyi bahari to ni ban ma dai ga wannan sun da suke ta kira ba gaskiya holman ko barin ƙara duba dai ya ɗan yi sallama ba fa zai hau ba fa in dai malam yana kai ba zai hau wani ji abu yana ma kai guduwa yake fa a zai hau mana bayan mun sa fatuwa an bayan mun sa fatuwa an da mun sa fatatu idan Allah ya kawo mana ya kawo mana sabbai dubu masu maulidi da Allah kuma yana kusan wani salihi eliman na gan shi na gan shi na gan shi yanzu ya tura mara request eh jama'a ku karanta salatul fatihi kafa dubu saboda a taimaka ma ruwan ya hauro dawo wato eh ga malam ruwan ya hauro jama'a Alan Lirwanu. Malam Usman a isan mai da bukatar mu da Allah. Eh, malam Lirwanu Holman. Wai kana so ka ce da abin da kuka faɗi bai ji ku ba ne? Iya ji. Salamu Ai diyaji abin da ka ce. Eh to ga malam dai yana jiran ka. Bismillah. a malam baya jira na ai ba don ni zai zama ba malam yana karatun shi da na zo ni kuma assalamu alaikum warahmatullahi to ya irin ah, sannan a ah, bari in faɗi magana na idan akwai host idan akwai host wanda shi yake ɗaukar nauyin karatu akwai malamin da yake jayayya duk sauran mamu da suna gani ne su daina sa baki kaga wannan sharif da ya sauka kusan mutum biyar suna magana shi kadai yana magana yanzu wannan kana da ah, eh. adalci a shafin ka ba gaskiya bane abin da ka faɗi abu na biyu kuma shine afwan afwan ni da kake gani zan iya in mutum ɗari ɗan izala za su taru a kan hujjan maulidi in tsaya ni kaɗai in kare kuma ba za su kada ni ba saboda ba su da hujja a kitabu wa sunna ko ɗaya babu aya babu hadisi babu magabaci ko ɗaya da suke da shi da yace maulidi haramun ne babu ina challenging duniya ta ji idan akwai malami ɗaya da yace maulidi haramun ne salaf dan izala ya kawo to ai yanzu bashi shine bashi da ya kamata ka biya tukuna mala alkanawi bari ka ji sharadi na ni ni ma ai yadda kuke da sharadi a group ina da sharadin tattauna in yana jayayya ne akan matsalar maulidi in yana eh, tsaya idan kana jayayya ne ma da alkanawi akan matsalar maulidi ba za ka yi ka ji mana bari in na sauka sai ka yi magana bari in na sauka ka yi magana bari in sauka sai yi magana bari in na gama magana na in bai masa ba sai ce bai mishi ba idan malam na jayayya cewa maulidi ba addini ba ne abun da malam zai yi shine ya ce maulidi ba addini ba ne mai hujjan ku na yin maulidi sai ya bar duk hujjan da zan kawo ya bani lokaci to me faru kuma kuma sharaɗin da za ka sami kafin ya dawo Malam Usman kada fa ya ce zai yi magana ya sauka. A ana bin shi bashi ya je a yi. Yau ba. Aya kuma an bi shi bashi. Ana almakawi ka yi shiru kar ya ce a mai taron dangi da Allah. Afwan. na ce kawo malaman da suka yadda da wa'annan ayoyin maganan maulidi ne ba ruwanka sai ka yi shuru in na gama istidlali na na sauka in akwai kusakurai ka gyara in kana da malaman da suka rushe abun da zan kawo ka kawo amma ka rena wa mutane hankali kawai ka ce eh a ina karantu haka ake haka ake mukabala kana musa abu ne zaka bar ni ne ka bani mintuna in minti goma in ashirin in bidirar da dalilai na masu hankali masu ilimi su saurara daga nan ka zo ka rushe in ka isa a nan za a gane suwa suke kan kitabu wa sunna amma ka wa mutum tuske mutum na kiran sunan littafi ba za ka tsaya ka ji me kai ke so ya ce ba kawai ka dinga ce karanto bude ka san me yake so ya dilali da shi a littafin ka san me yake so ya fada ka san wasu hujjoji yake da shi bayan waɗannan haka ake mukabala tsakaninku da Allah ku da kuke sauraron mala alkanawi yana rena muku hankali in mukabala da a bana ji da Allah assalamu alaikum ya isa ka Ridwan yanzu yanzu zaki ka zo ka yi koko ka su malam Usman dan saurara malam Alkanawi ya sanni na san ya san yadda na da ki yake da kuke babu adalci Ridwan in yana yaushe in da ya san Ridwan ka saurara da Allah dalilai na shi ba na kana cewa in ya san kuma je ka fara haduwa da shi amma ka ce ya san ka ka san shi ya san ni na san shi muna da mukabala ya fi guda ɗari a waya na da na yi da shi in ka mu ka bashin na jiya mu shaida ne bashi me ya bini bashi me ya mutumin da bai kawo komai ba shi da yake ce babu kyau ya kawo wanda yake ba kyau mana Usman mutum da ya kawo komai ba kana ji na ba shi haka ake bi shi in ka ce yana ji na shi jiya littafin da ka kawo ce ya fasara wani ayin da cewa maulidi shi ya kamata ya kawo ni mana baya ina kuna neman gaskiya ne ridwan ridwan neman gaskiya ne Malam Ridwan, Malam Ridwan. saurara mana. Kai hakuri. kabala sannan ya maka Za ka je ga Ridwan inda ka je tsaya ya tsaya in gama bikirar da da Allah Ridwan. Da Allah Malam Usman ku dan ya hakuri bari Ridwan. Mutum baya kan kitabu sunna bai da fala bai da magabaci ba wanda ya da akan da Allah ka san saurare ni kai hakuri kai hakuri kai hakuri kana ji da Allah Ridwan ka dan saurara wa alaikumus salam Assalamu alaikum rahmatullah. Abun da ciwo ne ana wasa da addini kawai addini ya zama kamar gidan kwallo ana buga bun. Allah ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum. Eh Rilwani naji kana magana salaf salaf. Eh da Allah dan yi mana bayanin me salaf ina aka ce salaf da Allah ne. Ba kaji ba. Kaji abun da kaji inda yake mm. wautar da hankalin mutane. Eh, Malam magana maulidi kake yi. idan kana so mu yi maganan maulidi ba maganan salaf din da zan yi maganan maulidi a cikin maganan maulidi zan kawo salaf din kai kuma sai ka kawo salaf din da za su kore maganan da nake yi ka zo ya tuni ka kauce wa maudu'in don ka san ni sarai mala alkanawi zan kawo malamai da littafi ɗari baka kawo ko ɗaya ba ka sani idan akwai wanda yake jayayyan haka ga fili ga doki duba da mala alkanawi a bani minti goma na saurari a bani minti goma a saurari jawabai na a ba wa mana gana minti goma da ko abin da zan kawo in ya isa tsaya ka ji wannan ba in ya isa ko bai isa mu je mun saurare ku abin da muka ji ka ce shine kaskalani ya tabbatar da ayar da ka karto cewa maulidi ake magana mala ya ce maka to ka buɗe littafin da ka kawo ka karanta gurin ka nuna mutane inda kaskara ta tabbatar da hakan kuma baka nuna ba haka ka tafi to mu in muna so mu tabbatar da gasken in hujjoji ɗari ko miliyan zaka kawo yadda kake ikirari mu wannan ma da ka kawo mutane karanta mana bashin jiya kuma mun gode ko malam usman muna bin shi bashin sabbai dubu da yace zai kawo yanda suka yi eh, mu mun yadda ko kowa zai raina mu da Allah tunda kai kai kana so mu mu fahimta din so kaje ka eh, fahimtar da mu to wannan kaskalanin ka karanta mana nashi. waye ne moderator waye ne waye ne yake hosting group din nan ka daina sa bakin ka kai mai muryan kananan muryan nan ka daina sa bakin <laughs> ka kar ka sa bakin ka in dai akwai host ka dena sa bakin ka kuma dagin halitta ne kuma ka kwanne na sa bakin? in dai akwai host kar ka sa bakin ka mala alkana su da kuke gani ya ka yanzu mala alkana mu zan yi kira ki a waya mu gwara in tura muku kaset in dai anan ba za ku ba sai an ji a waya ba nan ma muna sakani haka ba wani abun da za ku yi duk duniya an sani ba wanda ya isa kore shari'a sai da nasi ba wanda yanzu shari'a da nasi kuma ni na nan da hadisi sannan malamai su bayanin wannan nasi me yake nufi eh, malam ridwan bai da malami ko ɗaya da ya rushe maulidi ya gaskiya ka ne mana barna cikin ilimi gaskiya ka ne mana barna cikin ilimi ka yi haƙuri ina girmama ka amma ka ne mana barna wato yanda kai kake cewa wai ba wanda ya isa wai ya kore shari'a wai sai da nassi to ai kana ji ai shari'a ba ta tabbata ai sai da nassi ya za a kore abin da babu to yaya za a kore daman abin da babu ma akwai mana maulidi akwai sosai ma akwai maulidi tsaya dan Allah to ka tsaya mana zalika yawmal maulidi ba maulidi ne ka tsaya okay maulidi ne zaka yi mun wurin tufi maulidi ne maulid menene littafi a a buɗe littafin da aka ce maulidi da manzan Allah yake nufi menene littafin da aka ce maulidi manzan Allah yayi zaka yawmun wulidtu fihi buɗe littafin da Allah ka karanto mana shi kenan ba maganan da nake yi ba kenan kace ba maulidi bane wulidtu kaga mun shiru ya buɗe littafi za ka yawmun wulidtu fihi kace maulidi ne ko to buɗe littafi ka karanta ku shiru da Allah ka yadda ko ka yadda ko zai bude littafi ya karanta inda aka ce maulidi ne tsaya mana tsaya a ina baka yadda da maulidi ba kawo littafi in kawo hujjojin maulidi a kitabu sunna da maganganun salaf yawmin wulitufi aka ce maulidi ne ko to da Allah ka mm. buɗe littafin da aka ce Allah ka buɗe littafi kana ji kaka je ko ina kai illa ka hayaniya ka ce zaka yawmin wulitufi maulidi ne to buɗe littafin da aka ce maulidi ne ka karanto shi shikenan mun ah, ba ka lokaci da Allah ka shi to to to ya ka bani minti goma ah, ka buɗe littafi dan Allah kai mana ya kai, kana ji molanka kana jin tsoro ne tsoro kake mun in an ce bari a in an ce bari a tabbatar da kuɗi littafin da aka ce za ka yi littafi maulidi ne dan Allah buɗe littafi ka karanto inda aka ce maulidi ne littafi kowa ya shiru hajar al-asqalani yake dalilin sa yace hujjan shi na cewa maulidi ya inganta shine wannan magana na manzan Allah da aka tambaye shi me yasa yake azumin litinin da alhamis Ya ce ranar litinin ranar da aka haife shi ce dalilin shi na yin maulidi kenan ya yadda maulidi addini ne inji Ibn Hajar al-Asqalani ko kana Musa haka Assalamu alaikum wato kana ji assalamu haka ne yanzu mu gwada wa duniya ba ka kan kitabu wa sunna Ibn Hajar yace kana ji Allah illa kana ji hayaniya don annabi yake ranan aka haife shi babu yadda za a yi a fahimci juna kana ji kana hayaniya ana magana kai ma kana sa baki abin da kace kace za ka yi tsaya mana da Allah kana mutum tisiye eh? kuma ana mukabala ana tisiye eh, a mukabala ne ana tisiye eh, a mukabala a to waye ce ka zo ka faɗi abu da ka ai ba da molanka zaka yi mun wulittu fi kace maulidi ne to waye ce maulidi ne Bude littafi ka karanto kawai daga cewa ka bude littafi waye ce maulidi ne za ka yi mun wulittu fi bude ka karanto ja bakin shikenan minti nawa za a bani in nayi magana yayi kar ya sa mun baki zan baka ma minti goma ja bakin inda aka ce za ka min wulittu fihi maulidi ne ku ji da kyau abin da ya faɗi lafazan bi lafazin za ka min wulittu fihi maulidi ne kwarai ai mun ji shi malam na je ma mun ji shi yawa za ka yi mun wulitu fi maulidi ne ku bashi minti goma ya janyo bakin ya fassara inda aka ce za ka yi mun wulitu fi maulidi ne kawai sai ku zo da ka ku ci ku koshi ku zo ku faɗi abu in mun ce ku ka littafi ku ce ai muna yi muku ƙure dole mu yi muku ƙure dan ba yanda za a yi ku ci ku koshi ku zo da kitabun ra'asi ka ku zo ku faɗi abu babu littafi ba zai yiwu ba. Tafi Google ne. Za ka yi mun wulitu fi an ce maulidi ne ko za ka yi wani tufi to zo ka ja bakin ka fassara ya tafi bincikawa a google <laughs> a dawa lafiya eh, ya tafi bincikawa a google haka kawai kawai ku zo ku faɗi abu duk wanda ya ce za ka yawon wulittu fihi maulidi ne ya karyata malima miliyoyin malima na musulunci don a wajen malima ba manzan Allah ne ya fara maulidi ba duk a wajen maliman musulunci duk kakaf ba manzan Allah ne ya fara maulidi ba don duk mutumin da manzan Allah ya yi abu ya ce masa bida'a ya kafirta manzan Allah ya yi abu ka ce masa bida'a sunna kenan shi yasa hatta waɗanda suke maulidin cewa suke bid'a ne kyakkyawa saboda a wajen su manzan Allah bai yi ba shi yasa suke ce masa bid'a ne sai su ce kyakkyawa don su yi shi yasa ba inda aka ce za ka yawmin wulittu fihi maulidi ne ƙarya ku kai wa manzan Allah ba inda aka ce haka kuma ba malamin da ya ce haka za ka yawmin wulittu fihi maulidi manzon Allah ya yi? ta yaya to manzon Allah zai yi abu ku kiraye shi ma da ma bid'a yaya ma zai yi ai sai dai ku ce sunna ku ce sunna fi'iliya in kuma ka ce maulidi sunna ne to ka saba wa ijma'in malima saboda sun ce bid'a ne kai kuma ka zo ka ce sunna ne ko kuma sunna ƙauliya ko sunna taƙaririya to duk maulidi baya ciki ba ma a zamanin manzan Allah aka fara shi ba wannan shine magana ilimi ta hankali amma magana jahilci da hauka shine a ce ai manzan Allah shi ya fara maulidi to wannan jahili ne zai faɗi wannan mara hankali ne zai faɗi wannan amma mai hankali ko da ɗan bid'a ne zai ce to ai ba a zamanin manzan Allah aka fara maulidi ba to wannan mai hankali kenan ai ba a zamanin sahabbai aka fara maulidi ba wannan mai hankali kenan cikin yan bid'a amma mahaukaci sai ce manzan Allah shi ya fara maulidi mahaukaci sai ce Allah shi ya fara wa manzan Allah maulidi to wannan mahaukaci kenan cikin yan dariƙa amma mai hankali zai ce malikin muzaffar shi ya fara maulidi kita kitabun rasi kenan wadda bai da hujja a dalilai bai da hujja a qur'ani bai da hujja a hadisi bai da magabaci ko daya ya zauna yana fatar da ku yana hada fihi maulidi ne yana hada ku jira shi muke jira ka buɗe littafi to za mu baka minti ko yanzu zan kalma da kalma ka nuna mana da abin da kai da hawa cewa maulidi ake magana wannan kan da zaka nuna mana ba wani guri ba wannan kan da zaka nuna mana minti goma ba baki minti goma idan ina magana kariya ta ba a littafi kowa ya ji me kace akara makalla ina ka ba saya mana ka ni minti goma ai shi ne muka ga kawai kana mun baka fiye da minti goma korata saya mana idan kuka ba ni minti goma ai da wani ya ka baki ka kuma mu me kake so da minti mun ma ka awa ɗaya amma ka buɗo littafin da aka ce mana manzon Allah shi ya maulidi za ka yi maulidi wa yake karantowa littafi wa yake rushe za a gane wa yake rushe ibada da kwakwalwa wa yake rushewa da littafi yau ni da kai za a gane haka in aka ba mu minti goma kar ka sa min baki kar wani ya sa min baki duk amma da zan karanta a banni sai na sauka eh ka tsaya inda aka ce za ka yi min wulittu fihi dan haka manzon Allah shi ya fara maulidi maulidi manzon Allah yayi maulidi kake korewa maulidi kake korewa abinda ba ka tabbatar kawai in na tabbatar duniya shiga wace ka kore abinda kai da na da ka maulidi na yi dawar maulidi sunna ne kuma halal ne abinda da nake dawa kenan zaman malam kanawi a wurin ba yana ba yana kore wannan nasin bane kawai da yawa malam usman tsaya malam usman ya zo halal ne wasu malamai sun tafi kan duk wanda baya sunna ne tsaya da Allah tsaya tsaya malam rilwani ayi abu da Allah bisa tsari maulidi sunna ne ko kwarai akwai malaman da suka tafi kan haka maulidi dole ne assalamu alaikum kana ji to ka bude littafi ka karanto mana maulidi sunna ne muna jin ka an bani minti goma kar mala alkanawi ya sa baki ko ya ji na kuskure ya bani ka bude littafi da Allah mun baka awa ne ka bude kwarai da gaske kwarai da gaske zan karanto idan malam alkanawi ya ji na kuskure kar ya sa mun baki ni ma idan ya zo minti goma shi kuna ji ya yi karya ko kuskure ba za sa baki ba yau a gane su a kuke wato kenan sun mutum ya zo ya karya sai a bar shi a bai kamata idan na gama lokaci na ne ai lokaci na ne idan na karya in ka zo za ka nemo da ni sunna ne maulidi sunna ne karanto da Allah abu na farko abu na farko shine menene al mutane za su bukaci su san menene ma maulidi kamin ya ke bid'a ne ba wannan muka tambaye ka ba kaga illa kenan maulidi da ne manzon Allah shi ya fara kana jin yanzu kana jin tsoron ya tabbatar da maulidi malam bari mu ga musu ma yanzu bari mu ga musu ma abin bari mu ga musu abin da muke so mu tabbatar yanzu kai ka ce maulidi sunna ne abin da kake da awashi zaka nawa kanka ce maulidi nuna mana maulidi sunna ne kai a wuce gurin mu mun san yadda ake maulidi mun za ga ana maulidi kowa ya sani kawai nuna mana inda aka ce maulidi sunna ne shine magana kuma manzan Allah shi ya fara za ka yi mun wuli tufi? ga abin da eh, ka faɗi Allah shi ya fara eh da Allah kana ji je ka direct da Allah ku yi shiru da Allah ka wani ba da wani tarihi kawai je ka kan abin da ake so go straight to the point yawa abu na farko abu na farko minti nawa aka bani dan Allah ni wallahi ban kayyade ma ba na baka awa ɗaya molidi sunna ne manzon Allah shi ya fara jika to ni na kayyade wa kaina minti goma sha biyar kar ka sa min baki to amma da Allah ka tsaya kan topic molidi sunna ne manzon Allah ne ya fara zan tsaya kan topic zan tsaya abu na farko shi abu na farko abu na farko shine malamai sun yarda cewa sun kakkasu wasu sun yadda maulidi sunna ne wasu suna kan maulidi bid'a ne mai kyau wasu suna kan maulidi dole ne duk wanda yake kiran kanshi musulmi dole ne yayi maulidi menene maulidi menene dalilin mu na yin maulidi bari mu ah, tambi qur'ani ya gaya mana bari mu tambi qur'ani ya gaya mana yaya da Allah wai za ka sunan ba wai Allah wai ba kowa ya ba baki kar kowa ya sa baki mana malamai sun ce suwaye maliman a wani littafi waye rubuta karantar littafi kawai malamai a da Allah kana ji a ba ma haka idan na fara minti sha biyar dina kar kowa ya sa baki wayan zai ba kai ne a haka kake kira mutane cewa ba su rubuta littafi gaskiya mu ba a zawiya bane abin da ake so ka yi sai wani kwanci kwanci ka karanta maka ne ba matsala buɗe littafin ka karanta ai ya gudu aiki suke nan zai cika baki da ihu eh in yaushe ya gudu wannan ta ya gudu a ah, ko dai kai ne ka sauke shi wallahi wallahi azim ba na sauke shi ba ai tunda da kuna ji a ce makwabtan banza da kafin guduwa zai ai makaryaci ne wai kaji wai malamai sun ce wani eh. malama ne suka ce waye na kalto abin da suka ce kawai ka zo ba littafi da molanka <laughs> wai wai su oh. wai malamai sun ce molidi wajibi ne wai insu sun ce maulidi sunna ne wai insu sun ce maulidi bita hasana ne wani malama ne suwaye yan ɗarika ko yan me yan bid'a ko suwa kai Allah ya samu dace wallahi wayannan mutanen ko Allah yadda ka san akwai matsana cikin kwakwalwarsu amana akwai akwai akwai ni ina neman ina neman ma shi wancan sharuɗin ne shi ma ya fece kenan wala mala kaga da Allah kana ji dan sake dauko shi da Allah mu fa sai yayi mana bayani fa maulidi sunna ne manzon Allah ne ya fara sai ya zo ya nuna mana inda manzon Allah shi ya fara maulidi waye ya faɗa haka kuma sunna ne waye ya faɗa kawai mutum ya je ne ya jefa kashi ga halaka kiri-kiri eh kamar Malam usman kamar ya'yan shi mu zauna mu ji yana bata addini mu mai shiru eh abin da yake so kenan eh, magana kusan uku fa yanzu a cikin dan kankanin lokaci ya dawo hadisi kaga ya ce ya ce maulidi sunna ne wanda kuma eh. babu wannan na biyu ya ce na biyu ya ce ai wannan hadisin manzo sallallahu da yake cewa zalika yawmu wulidtu fihi ya ce shi ba wannan maulidi ne an ce ya bude karanta ya ki ya bude karanta sannan nan yazo ya ce malamai wasu sun ce eh, maulidi sunna ne an ce kawo wa'anda suka ce maulidin sunna ne yanzu idan wai sun ce ma wajibi ne wai wai eh, sun ce wajibi ne nan wai sun ce wai bid'a ne kyakkyawa mala hatta irin su imamu yudin wayanda hafizai ne a hadisi kuma a ka'idan kan a ce ma hafiz sai ka to ina za a kashe tabbas ina ina aiki bayan ya gudu matani matani da isnadi da rawin hadisi guda dubu ɗari to ko su su isi ce gida a ce gari duwanu Holma ya fi imamu suyudi karatu ya fi imamu suyudi sanin hadisi domin dai ka ce maulidi sunna ne to ana bukatar ka kawo hadisi ne marfu'i zuwa da Allah ka sake ɗauko shi da Allah wallahi malam ba shi wani ya tayan duba shi dan Allah sake duba shi ka ɗauko shi ko dai ya bar gidan ne a tayan duba shi da Allah salamu alaikum da Allah ka sake ko shi ko ya gudu ne wallahi malam babu shi ai malam da akwai shi da tana ɗauko ma shi babu shi ya gudu zai wahala zai wahala a ce zai wahala a ce yana nan tunda shi ya sauka zai bar gidan ne gaba daya sai dai in ya kuma da da ake ce ai da aka shako shi wai datan shi ne kare makaryaci ne makaryaci ne fa makaryaci ne wai ga mutane nan kana gani suna son comment wai zai kawo mana sabbai dubu da suka yi maulidi an ce ya kawo guda hamsin kawai da sunayensu da na iyayensu ya ya zage mu ya tafi kaga nan eh. kuma ya kara zage mutane ya tafi kuma ka ji maganganu jiya ma magana da ya rana da Allah malam ma dan yayin kyauta ne amma in kaji ban barbar a magana ko Allah sai yi kyauta ah, ne eh, ko to wa alaikum rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi eh, da kuna ganau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ke da kokari yawa za ka kare maulidi ne kai ma sai mu baka da malam a'a ni ba mutanen maulidi ne ba ni musulmi ne sunna ina bin sunnan masu Allah sallallahu alaihi wasallam ni wannan goce goce nan ba ni da shi wani maulidi wani bishehu wani ni duban sun bai ba a nan social media ba Allah ya samu dace in ba tsabar ni dan wani ne wai wai wai annabi sallam ya yayi maulidi yi maulidi ina hadisin ina hadisin da yi maulidi bai maulidi bid'a ce wallah ni kana ji ni na ji wani daga cikin na ji wani daga cikin ya hito yana shiriri ta cewa wai shi babu wai wai azabin wai kabur yana ta faɗi wai ya ce wai gashi wai da hadisai wai da ma ba shi wani To ni shi ne na shigo bastin na shi bai ɗauko ni ma dai. Assalamu alaikum kaga assalamu alaikum ina jin nan dan uwa kada ka canja mana. Ko daga hadisi ba sai bani daga cikin Eh afwan da Allah eh, eh afwan dan uwa. Ka sauke shi da Allah. Ba shi muke tattauna ba tukunna shi ma muna tattauna shi amma ran da muka zo tattauna wannan ma yi bayani akai. Eh yanzu dai ga wannan ya ce mu dauko shi shi ma mun dauko shi. Assalamu alaikum dan uwa kai. Yanda za a assalamu alaikum kana ji. yadda za a yi duk wani ɗan ɗariƙa da ya hawo da Allah ya kara abin da holiman a ya faɗi eh, maulidi sunna ne manzan Allah shi ya fara maulidi za ka yau mun fihi malamai sun kasu kashi uku wa'yansu sun ce maulidi wajibi ne wa'yansu sun ce sunna ne wa'yansu sun ce bid'a ne kyakkyawa ina ganin da Allah mu tsaya a nan shine topic din gaskiya ne malam hakan yayi gaskiya ne kai eh, malam me me nasara ne ko waya ne ne ka wannan hmm. kamalin su kawai ka zo ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ka ce wai yayi maulidi ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi kuma kuma kuma malamai kuma malamai irin su imamu suyuki su zo su ce maulidi bid'a ce kai kuma ka zo ka ce annabi ya mori to da kai da imamu su yudin waye waye me nasara assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce a dauko ka mun dauko ka za ka kare mu abin da mai magana ne wa alaikum salam wa rahmatullah na'am barka da rana kuke alhamdulillah to masha Allah a ah, ina da magana nake suna amma kudan lokaci ina zuwa ina cikin da kadan a'a a kan kuma ka ce mu ɗauko ka? Eh bayan kun ɗauko ni gaya wato Isra ya zo wani kiliyan ne ya zo mini wani kustoma ne ya zo mini kwa. To wallahul musta'an. Bari mu ƙara. ne. Bari mu ƙara Eh mun tibi da Allah mun tibi biyu mun tibi da Allah idan na sallame sa za mu magana ɗin. To sa sha mu. In ya gama sai mu karanto masa topic ɗin sai mana bayani. Mm, bari mu ƙara duba wani. Yan uwa ai hakuri muna neman yin ɗari kunnan ne. da za su zo su kara wannan maganar da wannan ya zo duk na gasu malam alami customer pastor gaskiya wai malamai sun kashi kashi wa'ansu sun ce maulidi wajibi ne wa'ansu sun ce maulidi sunna ne wa'ansu sun ce maulidi bid'a ne manzan Allah ne kuma ya fara maulidi za ka yi mun wuri tufi maulidi manzan Allah ya yi wa alaikum salam waye shike masu ke magana ya hankuri ayin mu na muna jin ka to to me zaka kace da bayani da kai ka ce ta cikin daban kuma in ga wani malami magana suka saki so ka kan abu na'am muna so ka rushe wani jin kai wa ka rushe kawai a to ya za a rushe abin da babu <laughs> kai ka taba ganin an rushe abin da babu kai kace magana da molonka kai da kwakwalonka take magana da bolan ka kai malam ba fa zagi zaka zo kai ba in ba karatu mu muke yi ah, a malam ba shi ba shi ba shi ba malam wallahi ba shi ga ɗayan nan shi ya magana ai dole ya zo kawai ya karatu ya malam ka bar shi da Allah ka bar shi da Allah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama eh, malam mika sura kai malam mikayal mikiyal assalamu alaikum wa rahmatullah gare ka mikael ne almajirin malamai ya ne a kutan naku alhamdulillah ya hankuri a himma alhamdulillah na ji ku dai kuna ta zance na ce bari in shigo in ce wani abu ne ma waiko ko eh, na za ka kare maganganun da shi holman ya fara yi ne a ah, ba kariya zan ba su ba ya dawo ka duba shi a cikin gidan ya dawo zan duba shi in ce wani wani wai eh amma akan tafi ba to salamu alaikum mun gode <laughs> ba an ce faɗa akan tafi ya gudu ka ce ka gan shi? eh na gan shi shi ne na biyu da ƙarshe can ƙarshe can tafi can last um, abin nan a cikin list? eh shi ne na kusa da ƙarshe kamar shi ne na uku a can ƙarshe ya kawo mana wayanda suka ce wajibi ne da wayanda suka ce sunna ce ya eh, kawai ya kawo mana kuma na haka ma followers sun shi ma sun kai ya bude kyamara so ya bude mana littafin in dai ba kitabun ra'asu ba zai kuma ni dai tsakani har ga Allah second to the last okay na gan shi yanzu yawwa ya dai ko kai ma dai baka abin nan ne ido na bai gani ko eh gaskiya dai ka abin nan <laughs> to ido na baya gani kuma eh a bari bari dai na tura mai request eh bari ne ya hauro ba ai ni na ga ma muna bin shi bashi a zai hauro tun da san ana bin shi bashi shiga yi. ya dinga zuwa kula yana barin bashi kenan sabai sabai dubu da suka yi maulidi kai jama'a sabai guda dubu da suka yi maulidi okay a yanzu malam malam malam malam dakta ka rike wannan kare ta sa wannan din ya sa shi ba zai hau din ba gara mu bar wancan din maganganun da yanzu ya zo ya warware shi ai to to na bari to to shikenan to na yi shiru na yi shiru su abinda suke abinda kullun suke so shine wai mutum yanzu idan ya zo wai a bar shi duk abin da zai faɗi ko zai sauka a mautu a maudu ko a topic a galisi da magana ai ba haka ake yi ba kawai je ka je ka kai tsaye akan abin da ake tattaunawa ramadan ramadan ya zo kuma ba wannan sawa ma hadisin manzon Allah ne da annabi yake cewa albayyinatu alal mudda'i kai kai iddain abu an ce ka kawo ka kuma ce wai wai an yi hayaniya akramaka Allah alaihi wa sallam. kuma sai ya tabbata ya ƙara kawo mutane tarihi ai kawai ta fasitira ta tun da ka ce sunna ne ko wajibi ne wasu ce kuma bid'a hasana to kawo maluma aka kan kallahu mun samu sabon karatu mana ramadan to sabon karatu aka ne <laughs> eh, sabon karatu muka samu wai wajibi wai maulidi akwai malaman da suka ce maulidi akwai malaman da suka ce wajibi ne akwai wayan da suka ce sunna ce to kuma mun nema a kawo mana wayannan malaman abin bai samu ba sannan kuma wani ya zo ya ce mana ya ce mana wai wannan hadisin wannan hadisin na dalika yawman wulittu fihi wai wai shi wannan ishara ce zuwa ga maulidi sai muka ce to wani malami ne ya faɗa haka shi ma dai har yanzu ba bayani to in ishara ce <laughs> kai wato dan bidiya bai da kunya wato in ishara ce to a yi yanda shi kenan a yi abin da annabi ya shi kenan assalamu alaikum rahmatullah eh malam idris ilasu idris wato mu ringa kiyaye lafazi ba wai ya ce ishara ne zuwa ga maulidi ba fa cewa za ka yi mu nulitu fihi maulidi manzan Allah ya yi maulidi kai maulidi maulidi na'am maulidi yawwa dan yanzu idan ka ce ishara ne to kaga ba haka shi yace ba kila nan ka samu nan wani cikin su da yace ai ishara ne amma za ka yi mu nulitu fi yace maulidi ne manzan Allah maulidi yayi haka yace amma ba wai ishara yace ba gaskiya ne haka ne haka ne wannan kaga ai ta wannan ne ai ya zama wajibi kuma yadda suke faɗi wajibin shine wai fa bi zalika falyafrahu wannan falyafrahu din nan fi'ili amri ne kuma a ka'ida ta usulin fiqhi cewa eh. al'amru ya qatadil wujub shi yasa suka ce to wajibi ne yi to amma malam shehu tijana ai ai shehu in yasa ai yayi firiya da tafsir me yasa bai fasara wannan ayan da cewa maulidi ake nufi ba ko shi bai fahimci bai fahimci wannan ayar a matsayin maulidi ba ne ko ya abin yake ko dai kuma gashi kuma gashi yana kuma gashi ya ce wa hal absarat aidaka misliya sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu yudu to yanda yake da ilimin nan ya kamata shi ma in dai abin gaskiya ne <laughs> ya fahimto din tunda shi ahalin abin ne misali ina ganin na tura mai request ya fi karfin su ban san adadi ba kana ji ya zage mu ya da ya hauro eh ba zai hauro ba ya ya saba ya saba haka yake yi sai ya ce zai kawo abu guda kaza kuma yana gidan abin haushin kai da kai da abu mai kawai ka hauro yanzu ka zo ka kura mutanen da kake ta faɗi a awa kuma ka a wannan gaskiya ba daidai bane Rilwanu kaka bari a rudar da mu mana ka zo ka haska mana haske mu gano hasken

a kastalani fa ba kastalani ba kastalani kastalani bitta eh ba kas eh ba kastalani ba ba <laughs> ba ba dan Allah ya hauro ka ji tsoron Allah ka zo ka kare wannan abin da kai da'awa malam Najeriya ga malam ga malam Anwar na ga kittawan shi eh na ga malam Anwar gaskiya ya kamata ma ya kamata ma ya ga mallam alkana wai ma daina zuwa ya ce yana da yana yana bada yana bada amana kisa mallam tunda ya ce yana neman shi ido ruhe ya ce in ma bai na in an gan shi mallam alkana wai a nemo wai a kira shi a waya amma da zarar aka ce ga mallam alkana wai in ma kai ni ba ni ban fahimci ma mutumin gaba wallahi wallahi kwanaki kwanaki ka ji magana da ke yi a nemo min alkana wannan duk inda kuka gan shi ko da a waya don Allah ku nemo ni ku nemo ni a waya ga malam Abu Abdullah nan Allah ya samu dace ga malam Abdullah Abu Fatima Assalamu alaikum wa alaikum assalam eh, malam Usman malam Ramadan malam ah. Alkanawi barkan ku na dai hauro ne to an gaishe ku kwana bi ba mu gaisa ba na hauro ne kawai da malam alkanari da malam ramadan malam idris da malam usman na gaishe ku ah, muna nan ƙasa ku bari muna ƙasa duk wanda yake haurowa ah, a kai rahoto zuwa ga tiktok da allah su ba mu dama mu rinka turo mutum da karfin tsiya sai ya hau <laughs> eh, sai ya hau eh, to masha allah to allah ya taimaka Amiya Allah ba ba zai zo ba. Ni ina jin Malam Alkalawi salamu alaikum. Ina jin wani sabon karatu ne wallahi. Wai shi Assalamu alaikum. So suke su ce a cikin al'akamun takalifiyya. Eh. To maulidi a ina suka sa shi. san duk abin da yake a ah, addini ne to dole sai ka ɗauke shi ɗayan guda abin yana daga cikin ka shi a cikin al'akamun taklifiya kamar yadda malamai suka ce guda biyar ne akwai alwajib akwai almandub akwai almuba akwai almakaru akwai alharam to kaga wanne na'am jama'a da Allah mu dan rika tafin iskar din malam ai malam Usman ka dan fito da kanka sosai ne so da a rika tafin tunda malam kaman ya minimizing ne ko yana waya ne eh ka dan fito da kanka ai ma dan tafin malam Usman assalamu alaikum kana shin eh barkan ku an wuni lafiya alhamdulillah malam na magana kaman kaman malam na magana mu bari nan ya karisa akwai Allah istamir ɗazu network ne malam ba ma jin a'a malaman da namu duk sun shiga fada'i man ke ji da kyau ka sa kanka a babban su ka sa kanka a babban screen tun da malam yana abin nan yanda zai zai fi daɗin tafin Ok, na gane akwai irin su malam anwar masu manyan hannu ba su iya tafi ka a ya tsammala a ta jijiya ce kar mana anwar ji ya zuya dangwale ni a garin dangwale ka ji ya dangwale ni amma kan kasa babba su gaskiya in dai shi fa ba zai hauro ba akwai matsala ka zo kai da abu kuma a ce ka zo ka karanta littafi ka ni ba na son irin wannan abun wallahi ka zo kai kuma ka ce ha ba da Allah to ga malam din da ba ya dawo ai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah bala idris kuma ya tafi ne shi ma network ne wa tsadi to zai da wannan wallahi ba na sauke ka ba network ne turo request ji ma ya ce sauke shi mallar na ko shi ba haka yake ta gani na shiga uku ba sauke kowa ba dan gwalma ya network ina eh, fa Eh, ga haji musa ma a sama yana yana mala idrisu likitan boka turai mala usman likita bokan turai mala alkana yana so ya zo ya dan yi maganin wancan mala idrisu akwai akwai ah, akwai bokan turai mala idrisu akwai program da muke ne akwai program da kuma yin gare zan zan hada ka da duk hada ka da program ko sha Allah su ga da su malam wace to amma mustang aikin da wani ce mustang mustang ne amma dai ba eh? damuwa za su kuje ka san eh ba yau bane amma dai ba ba eh sun su ga su kare laka ba Mala, Mala usman Mala usman na na salamu alaikum Wa alaikum. Za mu ga ta kasa na lafiya. An gode lafiya. Alkanawan ya da. An da alama. Ya da Kamar Hassan da da. an su da Assalamu alaikum. Wai woluman ɗin bai da ba ne? Ya zo da Allah ya zo ya kara maganarsa. Wa'yansu malaman sun ce maulidi wajibi ne. kaga sai mu ji dalilansu waɗansu sun ce maulidi sunna ne sai mu ji dalilansu wa'yansu sun ce maulidi bid'a ne kyakkyawa sai mu ji dalilansu ya zo ya ka inda aka faɗi kalmar wa'yannan zantukan ina ne aka faɗe su kuma mu ji dalilan sannan ya ce manzan Allah ya yi maulidi kaga duk maliman da suka ce malikin muzaffar shi ya fara yin maulidi kaga karya suke yi manzan Allah ne ya fara yi to ina ne aka faɗi haka holman da Allah ka hau kai da kace kana neman alkanawi kuma wallahi mala yana gidan kace duk inda aka samu ma alkanawi to garin to na wato ne tun da nake tun da nake Allah holman ka hau tun da nake a duniya ban taba ganin mutumin da yake wa ilimi hawan kawara irin holman wallahi tallahi ya faɗi littafin da babu shi a duniya gaba ɗaya kuma in ya tashi faɗan littafin ba ma ya iya faɗa daidai kuma babu ma littafin wallahi <laughs> kuma ya zo ya faɗi matsalar wallahi babu ita a fagen ilimi babu ita a fagen ilimi ɗazu ɗazu malam yace wai zai kawo sahabbai dubu da suka yi maulidi wallahi miliyan ma zai ce zai ka ai haka yake ai holman holman ai ni ban taba ganin dan dan barbabiya irin sa wallahi wallahi shi yasa in yana wani abu kawai dariya nake ran nan fa na ji shi a wani gida ya je yana te musu karatu wai duk malaman musulunci duk sufaye ne babu wani malami wanda ba sufi ba sannan kuma wai wai wai wai wai ibn taimiyya ma sufi ne a ɗariƙar ƙadiriya yake hmm. a wajen sheikh abdulkadir ya karbi ɗariƙar ƙadiriya na ce kai wato shi haka oh. yake zubo maganu kamar duk abin da ya zo daga bakinsa kawai sai faɗa wallahi haka na ɗauki holman wallahi wallahi bari ne ka tura mai request saboda wallahi ƴan uwa ahlus suna sun yi request da yawa ban ɗauko su bari mu ƙara tura mashi request mu gani yanzu aka raba kan lawo da shehu tijjani yake cewa ko in ce shehu aliyu harazim ne ke cewa ah, shekul islam ibn taymiya yana musu inkari kenan su ban san shi sufi bane kenan sai shi Hadi Musa mu dan ya hakuri da mu rage gidan ban san shi sufi bane shi Holman ya gano musu shi gaba ɗaya fa Holman ko ni yanzu so nake ya zo in ya zo ko yana gama faɗan abin nan din to sai a gaya masa malamansa da suka ila ila shi malaman nasa ma saba musu yake a karatunsa ya an samu tostalari ne mutumin naka ne holman a shi wannan bai da lafiya aljan na damun shi yana da shayati yana gidan na gan shayi na gan shayi na mai request ni ma na tura mai zaki awowa yana shi ba mai lafiya ba ne malam ku bari ba mai lafiya ba ne bai da lafiya yana da shayati shi yana so ya tuba magana eh. mm. ya zo ran lat na muna wayo na gwada mai kaman kilin in ban girme shi ba na haife shi cikin wanga fage muna ciki tun muna yara kanana har muka girma yanzu muna ciki yanzu da aka zo ka muna wasa da hankali ba ni tun da nake a malaman duniya wa ya taba cewa maulidi wajibi ne in ba holman ba ta ai inda na san kaman inda na san kaman dakiki ne ke. abu a gaya ma maganganu ya ji saboda ya san yana magana sun wanda yake magana imamu tastala ne ma ina jin ahkamu shar'i ahkamu taklifiya ma bai san su ba wallahi ina jin <laughs> ai malam ramadan Mara Ramadan, wai abin wai ta abin nan kaskatar da ilimi na ce kai da malakar ma kun tattauna da wannan. Wannan kuna bar shi ne da ire irin mu. Wallahi wannan wa ce wai. Kuma fa alkanawi ne wannan da yake gani. <laughs> Tun kafin TikTok yana da waya <laughs> Ina ji ina ji shi da malal alkanawi yayi amma ya bar nari na da wayo shi ne sosai da sai gaske. Alkanawi yayi shadi kawai sai ya tabo shi su je Facebook ai ta ai <laughs> yana tuna ma dalika asiri ne da a cikin maganganunsa za ka dinga tuna ta bai dubu ka kawo biyar da dari ka kawo goma da suna na kin su da iyaye su kasa ka ni hamsin na ce ya hamsin ma ka ne wasau shegu wani man fa ya taba cewa fa Allah ne fara maulidi ma ba wani man fa ya fa a zai iya wallahi ka wannan ba bi lafiya bane gaskiya wannan ba bi lafiya bane yana da matsala akwai daga cikin shehunansu kana akwai daga cikin akwai daga cikin shehunansu kina yana nan request kuna nan ya Usman ba zai hawo ba ka futa kawai ba zai hau ba malam ba zai hau ba ku kyale shi kawai eh ai bana fara ko alsu a gaggaisa da su akwai daga cikin shehunan su wanda yake cewa mene ne. da kai mu shiri ta ne shirka gidan su fulani ba nan ba ba gidan ahlus ba amma dai wannan lamari na mutanen da ban mamaki ki shi wani ya ce ma wanda <laughs> yau na ci dariya gurin mutanen nan wato wala kana ka ji shi ka gane akwai daga cikin shehunansu ba a irin falalan maulidi da yake abu nan ya faɗi tarihin manzan Allah manzan Allah ya yi isra'i ya yi mi'iraji lokacin da manzan Allah ya yi isra'i yana zuwa sama ta bakwai wanke wanke yake da ya je sigar da muntaha ah. kawai sai tarar da Allah yana sallah sai ya jira shi da ya jira Allah yana sallah sai da ya gama sallah sannan sai suka gana to wannan daidai ne da wanda yake cewa Allah ne ya fara maulidi kaga idan ya ɗauki maulidi ibada to daidai yake da shehunsu da ya faɗa yake cewa lokacin da mazan Allah ya isra'i ya tarar da Allah a sama yana sallah sai ya jira oh, shi gama sallah din to kaga a nan wajen jahilcin zaka lura wato idan idan maulidi ibada ne to lokacin da kake ibadar maulidi wa kake bautatawa Allah kake bautatawa to idan ka ce Allah kuma ya yi maulidi to it means Allah ne yake bautar kansa da kansa kenan wala an koma hakikatul muhammadiyya ne ai eh ai shi ne yanzu Allah ne yake bautar kansa da kansa kenan kaga daidai yake da shehun su ne faɗa yake cewa da Allah da manzon Allah ya Isra'i to sai ya je ya tarar da Allah yana sallah to Allah yana sallah wa yake wa sallah din kaga wannan malam in kana jin kwaba a cikin waɗannan mutanen zaka sha mamaki malam sai ka ji suna ɗauko wasu abubuwa waɗanda kwata-kwata bai ma dace a ce wannan abin ma addini ba ne to haka za ka ji suna ta ɗaukowa suna ta yayyaɓawa kawai su sun ɗauki addinin musulunci kawai abin da ka gani daidai ne kawai ka yaɓa shi ba zai yi haka ba in addinin haka ne ai addinin ba zai kawo haka ba da ma ya lalace a hanya amma ya za a ce kawai addini ka ɗauke shi abin nan ala wannan shi ma ya zama alƙarmawi fa a alƙarmawi ne alƙarmawi ne a yi tun da alƙarmawi a cikin a cikin su ba su ne suke kirkirar ibada da kansu su sanya ta ta zama ibada yanzu alƙarmawi ibadu nawa ya kirkira ya sanya su yanzu a maulidin nan ma da ga maulidin fa ba ibada ba ne, amma alkarmawi sai da yin kirkiran masa shan kauri akwai kauri ba ko kauri kuma ya shi falala kan kaurin ma ya ce idan ka ci naman shan kaurin nan an gafarta maka amma malam gida idan wani ya ji kanshin wannan naman kaurin da ka ci malam ramadan kasa wannan kararin fa sun samo shi ne wuri Ibrahim Anyas fa wannan karye karyen nan halan ne su yi karya a dama sun ce su ai ka'ida ne a wajen su suka ce ma ka zaba na alar rasul illa linar na rufa a yanzu kuna kuwa kawai ka ji su raba da biyu da biyu na rufa'a darajatahu ai ba mu karya da manzon Allah ba sai dan mu daga darajarsa su wannan karya aya sunan daga darajar manzon Allah ne saboda haka lada ma za su samu wannan shi ne to yan uwa kaga maulidi dole in kana in dai kace ibada ne to sai ka sa shi ɗaya daga cikin guda biyar ɗin nan ko wajibi ko mandubi ko mubah ko makaro ko haramun dole shiga ɗaya daga cikin waɗannan abin da ake so wanne ne shi ka gani na farko kenan ko kuma yana daga cikin ahkamul wada'iyya kaga akwai ahkamul wada'iyya kamar yadda malamai suke kasa su ce akwai ahkamul taklifiya akwai ahkamul wada'iyya to su ahkamul wada'iyya kaga akwai al'ilal akwai al'asbab akwai mawani to duk wannan suna daga cikin ahkam abin nan wanne ne daga ciki akan makalla ga wani ga wani ma da abba na cewa wai <laughs> wai kana saman riduwa holma amma riduwa holma ya ki zuwa ba <laughs> ya ki zuwa yana gidan malam malam ni tambaya ta anan shine eh, wannan maganar da shi yayi ya cewa ah, shi wannan abin da ake tattauna akan shi wajibi ne to malam idan muka ishara zuwa ga abin da professor Bukari ya faɗa na cewa dukkan wani musulmi duk wani musulmi sai ya yi shi wannan misali abin to malam shin babu alaka tsakanin maganar shi wannan Ridwan Holman da abin da shi prof ya faɗa kuwa na cewa wajibi ne sai an wajabta wa dukkan musulmi duk da dai ba su da magabata duka akai amma yana so in yi mukarar nan maganar su ne kamar suna da alaka domin an ce in dai kai musulmi ne an saka sharaɗin musulunci a shi wannan maulidin to kenan dole in dai kana so ka tabbata yake cewa duk wanda baya maulidin manzon Allah ba musulmi bane ko yawa to kaga malaka ba akwai ishara ta wajibci a wajibci zai zama bana, wajibci in dai zaka bashi wannan illa din eh. duk wanda bai ba ba musulmi bane to ya zama wajibi yawa saboda ai shi dama wajibi ma tawa'ada bil iqabi ala tarki ko ma wa'ada eh, wanda aka yi alkawarin ukuba eh, wanda aka alkawarin ukuba a latarki hmm, wayu sabu a lafi'ilihi eh wayu sabu a lafi'ilihi ba na'am to kaga eh, ko kamar yadda mai nazarin warkat ya faɗa ma yu'aqabu fi tarkihi wa sabu fi fi'lihi yawa to ka gani to amma a nan wajen tunda suna so su sanya maulidi a nan bangaren to ah. suna ɗaukansa a kan farilla ko wajibi ka san akwai ah. bambanci a wajen wasu malaman tsakanin alfardu da alwajib na'am na'am tabbas haka ne mala haka ne akwai malaman da suka bambanta tsakanin alfardu da alwajib gaskiya ne eh wasu malaman suna ganin duk ɗaya ne kamar yadda su shafi'iya da malikiya suna gani amma kuma wasu suna ganin cewa waji alfardu eh, shi ya fi ƙarfi akan alwajib saboda eh, alfardu ma sabata bi dalilin qat'iyyun akwai wanda na yana wannan bayanin wai wai alfardu ma sabata bi dalilin qat'iyyun wanda yake da dalili qat'iyyu subut haka kamar as-salat kaga sallah ta tabbata da, da dalili wanda yake qat'i subut to shi kuma shi kuma alwajib sai ya zamto ma sabata bi dalilin zanni ne eh, amma kamar kauli raji zai zama kamar babu bambanci tsakanin alfardu da alwajib na eh, shi ne. a magana ai eh haka ne amma dai yawwa idan ka kalli maganganun wasu malaman ai suna da hujja hujja su tana da karfi gaskiya ina ganin akwai dan bambancin za a ga ko da ai a fikihu za a ga inda suke daukan wajibi daban inda suke daukan alfardu daban na'am eh, eh muna usul fiqh nake magana wai yanzu idan ka koma a Abu Hanifa ai shi yana yana yana tafiya a Hanaf sun tafi akan dole akwai bambanci hmm. suka ce kamar umara sabata bi dalilin zanniyun to kaga shi sai a ce mata wajibi wanda ma sabata bi dalilin qat'iyyin sai a ce wajibin alfardu eh su ne suke cewa su shi wajibi ma la yusamihu wanda ba a ba a rangwame wajen idan ka bar abu shi kuma shi kuma wajibi a kamar sallah ga da sauransu ba a sunna mu'akkada ga ana ce mata ai wajibi ɗauka kamar a ce ta shi wajibi misali akwai wajibi wanda yake da alaka da wani kamar a ce ma tumur wajibi illa bi fa huwa amma har al ba zai yi wa a ce abinda da ba zai cika sai da shi ba a kira shi da fardu misali sai da kira kwata ai ma wannan illa bi fa huwa wajibun kaga a shaida ma ai da malikiya sun sun taba kan cewa da al wasu ma kan ya mana mutumin kafa yanzu ya kawo mana hujjojinsa fa wai malam doctor please wai baka ji shi yana cewa wai yana neman malam alkanawi ido rufa wani an gashi ma a kira shi to gashi yanzu kuma idan ka bude ka gudu malam ya dawo malam malam idan su ne gashi kuma yanzu kuma yanzu ido bude kuma ya gudu Allah shi yauta ai madan masalan nan assalamu alaikum assalamu alaikum Wani man ya zo ne? da za a yi a sauke kowa sauran mala da kila ya hau kowa mu duka mu sauka da mu duka mu sauka a waya ya kira shi masu wanda ya kana gaya musu abin da ka shi ne ok to ba ka a can ok to amma kana jin ai kowa ya yi shiru kai ne ka zo ka ce maulidi Wa'ansu malaman sun ce wajibi ne wa'ansu sun ce sunna ne wa'yansu sun ce bid'a ne kyakkyawa to sai aka ce ka buɗe littafi to a wani littafi kuma me wujjan malama to ina jin ka a dan girman Allah kana ji ka tafi tare ka kama malaman a'a a kaka faɗaɗa ai da ai da ka takaita ka yi takayidi kana ji a'a to yanzu assalamu alaikum a yanzu ka janye waɗansu malaman kana ji zan kawo maganganun malaman zan matsala duk zan ba addini ba wasu addini ne wasu ji zan yi zan yi zan zan abu a in faɗi sunan littafi in faɗi juz'i in faɗi shafi in kirgo malamai idan na sauka mala alkanawi na zunguri goshinka duk duniya in ka isa ka rushe abin da zan kawo in ka kawo nassi ɗaya daga malamin da ya ɗara malaman da zan kawo ɗaya ka rushe idan ka yi na sauka zan daina yin maulidi na mawa in ma ka sa ni a nan ne don kana da wannan halin in ma ka sa ni duniya na ji ne duniya ta saurara zan tabbatar da maulidi a hadisi ta magabata mala alkanan ya zo ya rushe idan ya rushe zan koma izala kai kowa ya sa mun baki sai na gama menene maulidi yaya ake yin ta waye ce a yi malamai sun yarda da shi ne maganganun malamai akan maulidi in na kawo shi mala alkanabi ya zo ya rushe in ya isa don yana ta ce muku wai ya zai rushe abun da babu maulidi akwai bari mu gani to assalamu alaikum ka kammala ka na ni minti sha biyar kar ka samu baki idan na gama minti sha biyar dina sai duk wannan surutun yanzu da kai duk wannan surutun yanzu da kai da na shiru duk wannan surutun yanzu da na eh, da kai shiru kuma sannan in tambaye ka ka gama kuma ka ce in ƙara baka minti goma sha biyar yanzu minti nawa na yi a ni ba ruwana ai kana ji ai yanzu ai ba a fara ba amma ba matsala zan baka minti goma sha biyar din amma kana ji abin da nake so da kai da Allah lokacin da ka riga ka faɗi na san ka ga littafin da aka faɗa haka ka ce waɗansu maliman sun ce maulidi wajibi ne waɗansu sun ce maulidi sunna ne waɗansu sun ce maulidi bida'a ne kyakkyawa da Allah buɗe littafin ka karanto maliman nan sa'an nan ka karanto dalilansu sai mu ci gaba da Allah. to shi kenan bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah ah, shi maulidi a'a kaji ko kaji ko kaji ko kaji ko kaji ko yanzu dan girman Allah haka muka yi da kai ba littafin da aka ce haka za ka kawo ba idan tsoro kake ji in sauka na baka minti goma sha biyar ka ka littafi ba inda aka faɗi wannan kalma ba shine abin da amma kawai ka ce wai saurara ne to karanto to a wani littafi da kotu. Kai ka san ana munazara yadda ake. Da ko littafin. yadda ake istidlali ba ka san yadda ake istidlali ba ne kawo tafin dai farawa hadisi sai a zo maganganun malamai a ah, assalamu alaikum gaskiya kana ji ba haka ake ba to tsaya ka ji ka ji tsoron Allah tsaya ishiru mana haka ake mukabala sai ka kawo nassin qur'ani assalamu alaikum ka kawo maganganun malamai ijma'i gaskiya ba haka ai ake ba tsaya ka ji tsaya ka ji yanda ake tsaya ka ji yanda ake ba haka ake mukabala ba jahili ne je karatu tsaya ka ji yanda tsaya mana da Allah ba jahili kai illa ka surutun ka yafi dalilin ka yawa fa kai ne kake da illa ka bani minti sha biyar zan fara karatu ka tsorata ka fara ciwon in kawo littafin ina ruwanka littafin zan kawo ka banni to kana ji assalamu alaikum abin tsaya mana kai shiru mana za a baje ka yaushe na ce a nemo min kai yanzu ka zo kana min sharri ina jin ka kace wai na ce a nemo alkanawi ka kawo inda na yi ni ne na ce a nemo min kai ni da nake kiran ka muna hira sannan in ci a nemo min kai har hankalin kai. daman ni ne na faɗi wannan abun daman ni ne na faɗi wannan abun muna kiran ka muna magana muna whatsapp da kai yaushe nace a nemo min kai me zan yi da kai in an nemo ka ban da wata bukata da kai ban da wata bukata da kai Ok, a yanzu ƙarya. Ni ne nema ƙarya. ni ne ne ma ƙarya yanzu ni ai na ce ka ce a nemo ni dan girman Allah ni ne na faɗi wannan abu wallahi inda ku la ilaha illa huwa sun faɗa sai ka ce ga alkanawi yau yace a nemo mishi alkanawi yau ga alkanawi na zaune haka ka ce oke wato su ne suka faɗi ni ma sai na maimaita kenan sai ka tabbatar eh sai ka tabbatar to ba matsala ba wannan maganar wannan ba maganar karatu bace tsaya mana holima ba muna hira me zan ce a nemo min kai me zan yi da kai ba abun da ka sani a jami'ar da ba gidan yaskuna ne ni da wani man kana ji dan girman Allah ne na na ji ya faɗa haka ma in ya kace korewa da mu dan ka kake korewa wani man ba za ka kawo da ya kore abun da kake gore ba wani man kana ji dan girman Allah ka tsaya ayi a nitsa dan girman Allah wallahi ina so a fahimta wallahi gidan amma ba wani dan girman Allah baje maulidi sunna ne wani man kai kuma ka zo ka gore cewa ka yadda kuke faɗa wani man kana ji ina kana bata mun lokaci ka bar ni yi magana ka ce sai kai ta bani wasu shawarwari da ba zan gane me kake faɗa ba eh to ai baka shiru bane ka bari masu son gane wa su gane menene maulud al maulid menene a'a mu ba wannan muka tambaye ka ba mu ba mu tambaye ka wannan ba fa kana ji maliman da tsaya ka ji kana ji duk littafi inda kai ɗalibin ilimi ne wato duk littafin da kake karantawa in ka zo kan wata mas'ala wallahi sun matallahi kafin a fara kawo dalilan maliman nan sai an faɗi abin da suka ce a ce wannan matsalar malima sun kasu zuwa kaso uku wa'insu sun ce kamar yadda aika faɗi wa'insu sun ce wajibi ne maulidi a misali wa'insu sun ce sunna ne wa'insu sun ce bid'a ne kyakkyawa sannan sai a ce kuma dalilansu gaba ɗaya sai a fara a ce alƙaulul awwal dalilai na zancen farko sai a kawo haka ake yi. Yanzu kai za ka koya min yadda zan yi ah, A a malama ne za su koya ma haka suke yi ma. Wallahi haka suke yi. Haka suke yi. Littafin da yake idan ana mukabala hanyoyin istidlali sharudanta shine a fara da maganganun malamai ba da Qur'ani ba kawo littafin. A ah, to ai kana ji? Ai kana ji? Wurin ban faɗar da hujja ba da Qur'ani ake fara ba in ka kawo ɗaya zan shiga izala wato wannan duniya sun tafi wato kana ji wannan ya nuna cewa wa'annan maluman da kace sun ce wajibi ne babu su kai ne kai kai ne ka kirkiro su kenan to suwaye suwaye to suwaye kawo a wani littafi aka faɗi kawo a wani littafi aka faɗi faɗi sunan littafi sai ka karanto zan baka wallahi amma kana ji amma ka fara da sunan littafin da Allah a wani littafi da shafi kowanne faɗo mana malami littafi ɗaya ne malami ne da ya a'a wai ai ma'ana kana ji ka da shafi na kaza dole ka dawo ka assalamu alaikum tsaya ka ji wawware maka su amma yanzu kana jin tsoro malami littafi ɗaya ne aka rubuta ka ce malamai guda kaza sun ce maulidi kawo to oke kai ne kenan ka karkasa kai ne wato kana ji an zo wajen kenan dai a takaice dai woluman dai ba malama ne suka kakkasa ba kai ne ka kakkasa ka ce wa'yansu malaman sun ce wajibi ne kai a kai ne ka kakka sade babu littafin da ka karanta haka dai ko kaga dan girman Allah tsaya ka ji ni kana ji Holman dan girman Allah kana ji ba na son hayaniya a yi abu bisa tsari a wani littafi ne ka karanta aka ce wa'insu malaman sun ce maulidi wajibi ne wa'insu sun ce sunna ne wa'insu sun ce kuma bida a wani littafi aka ce haka dan Allah maganganun malaman ne na bibi na fahimci maganganun ok to ai <laughs> <laughs> a to ai tun ɗazu kana ji wani man ai tun ɗazu kawa wahal da mu da haka kace kai ne babu littafin da aka faɗi da an wuce wajen ai <laughs> to to yanzu a je a ci gaba da tabbatar da maulidi mu shiga eh a yanzu ka yadda babu malaman da suka wallahi dan dirka ne a eh a a tsaya tsaya tsaya kafin mu je nan a'a kana ji babu matsala kana ji a'a tsaya ka ji da Allah kafin mu je sai ka kara tabbatarwa kai ne ka kirkiro ka warware a'a tsaya ka ji da Allah a'a tsaya ka ji wani man sai an yi da wajewa sai ka kara tabbatarwa babu malamin da ya faɗa haka ya kawo cikin littafi kai ne dai ka zauna ka tsatsara ka faɗi da tun na za kace na baka wa'anda ba kawai ka ce molan ka ne yawa kai ne ka tsatsara ka ce wa'yansu malaman sun ce wajibi ne wai wa'yansu sun ce sunna ne da sai ka ce kai ne amma mun ce ka ka littafi ashe babu eh ashe babu littafi to shi kenan mun yadda kai ne ai ka tsatsara ko tsaya mun yadda amma mun yadda tsaya mana mun yadda tsaya mana inda ce an gayyace mu a gidan TV ne idan na zo ya ka woliman woliman ba matsala ba matsala woliman mun yadda tsaya mana da Allah kana ji tunda dai yanzu babu inda ka karanta tsaya mana wallahi zan bakka wallahi zan bakka woluman zan bakka wallahi zan bakka tsaya ka ji da Allah woluman tsaya ka ji tsaya ka ji woluman woluman dan girman Allah ka ba a hankali dan Allah ka ba a hankali wallahi ina so a gane woluman Ka bar ni karatu. tsaya ka ji tsaya mana a kan ka so ka dan girman Allah ka ka tsaya ka ji a woluman tsaya mana tsaya ka ji dan girman Allah kana ji na yadda yanzu tun da ka ce babu littafin da aka ce wa'insu malaman sun ce wajibi ne wa'insu sun ce sunna ne a kai ne ka tsara na yau na yadda amma tsaya ka ji ya kake yi akwai littafi ya kake yi a a a yanzu ba ka ce babu ba to ya faɗi littafin yanzu mu bude a yanzu ba ka ce fa babu fa littafi fa ya faɗi littafin mu bude a yanzu fa kace fa babu ai littafi ba kun ji yanzu kuma ya ce wai akwai littafi a to assalamu alaikum na yadda tu na yadda assalamu alaikum kana ji na yadda tu na yadda kana ji na yadda na yadda wallahi zan baka lokaci amma kana ji tsaya mana da Allah kai illaka ka kenan rilwani ka tsaya dan girman Allah to yanzu kana ji mu fara tsaya mana bar ni yi karatu in sauka kai ma ka yi idan tsaya ka ji ka banni ban je yi sallah ya fi min alƙairi da jayayya tsaya ka ji rilwani ba ka kan da ko duka abin dan girman Allah ni ba son su Assalamu girman Allah ka tsaya ba na son surutu ruwa. yanda za a yi kana ji ya ka ji to tsaya mana na fito mu yi a tsari kai gaskiya kana ji Assalamu alaikum Alkanawi Sheikh ai san ba zai tsaya ba a yi ai bai ma sani ba. Eh, ya san ba zai tsaya ai ba. Ai baya jin. ok a eh, ta waya ne Yau shi yasa ba na ganin shi a nan din mana eh baya ne eh, akar matalla ina ka a bar shi karatun a bar shi karatun nan mana da yake cewa zai yi eh, a bar shi karanta mana ah, a ai na fi so ya ringa ɗauka ɗaya bayan ɗaya sai ya fara da malaman da suka ce wajibi ne yawwa yawwa yawwa eh na so a yi abin a tsari yawwa sai ya fara da malaman da suka ce wajibi ne da dalilansu sai ku koma kuma sunna sai mu koma yau wani na fi so a yi bisa tsari to gaya masa gaya masa ya haka gaya masa assalamu alaikum kana ji a yanzu mi ɗaya bayan ɗaya maliman da suka ce maulidi wajibi ne wane malima ne kuma me dalilan su fara mu je mun baka tayan za mu yi alhamdulillah minti goma sha biyar kar eh maliman da suka ce maulidi wajibi ne sai ka karanto su kuma ka faɗi dalilan su ana jin ka eh zan faɗi da to ina jin eh ana jin ka muna kafa hujja muna yawan kafa hujja da suratul yunus aya na 58 a ah, shine dalili maliman dai da suka ce wajibi ne ba ku ba wani malima ne ah. a yadda cewa wannan aya na nufin maulidi ko ba malamai ba yanzu zamu gabatar dan Allah kana ji Yunus aya na hamsin da Ni na fi so na ji maliman wani malima ne dan Allah holiman yaya za ka zo kawai da molanka. Mala alkadawi ina ga a bashi ya gama kawo dalilan. Zai fi so. Eh, shi fa ya ce akwai maliman da suka wannan ya fara kawo su wani malima ne. Sun ce maulidi wajibi ne sai ya ka dalilan. Ai da ka kyale shi ya gama kawowa, mai mu gama sauraren shi. guduwa yana gama wallahi zai gudu ai da kyan ma ya hau haka ne yana da wannan burgar dama guduwa zai yi yana gama wallahi zai gudu haka ne yana da hayaniya sosai da sosai ba wani dalili cikin baki ne kawai da ka bashi karatun da ke cewa zai wallahi akara wakan lawo a malam ni tun da nake a duniya ko taba ganin dan irin wannan hall a wallahi ya kashe wallahi haka kuma jahilci yana damun sani shine babban cutar sa wallahi wallahi tunda nake a duniya ban taba ganin dan dirkaniya irin wannan holman din ba ka san ka san mala albani wallahi sai ya kawo littafin da babu shi ba a duniya ya ce dalilin sa ne kuma ya haka ne haka ne littafin ma baya iya karanto littafi ballantana haka ne ba dalili daidai ba abin da a tayin ƙurani zai karanto maka su da turanci zaka je na karantowa irin ba hausa ba na kiransa transliteration yake hmm. karanto wallahi zaka ji kawo ba kurani yake karanto assalamu alaikum ka gane shi na san shi sosai assalamu eh an ce wai da ka kawai ai an ce na wai kyale ka tunda ni da ni na fi so kai tsari a wallahi na yi ma yanzu wallahi na yi ma babu abin da zan ce ma yanzu kai ta karyan ka kana cin kasuwa akwai ranar tashin kiyama za mu haɗu gaban ah, Allah na yi ma na yi ma shu wallahi ba a ce wa yes akwai ranar tashin alkiyama ba da yace Allah ya bashi kun faye kunu ba a ce masa akwai ranar tashin alkiyama ba malam kun kura almajiri kun kura almajiri na

Kasan san wato akaramaka la aka bar shi yayi ta sardo bayanan ko bayanan yana kawo su ne ba su da kai ba su da gindi dan ni mun taba eh, mun taba mun taba wai tsara yadda za tattauna da shi kafin ma mu sa dokokin da za mu tattauna mun kasa cimma matsaya to ballantana kuma a ce a zo tattaunawar to haka yake zai ta kawo abu ne yanzu kaga in ya tashi kawowa zai fassara aya yadda ya ga dama sai ya ce wa Allah wisa kamu Allah dariƙa wai dariƙa take nufi ya kawo wani hadisi wai hadisin yana nufin wai an bawa wai wai an ba wai sayyidina Ali dariƙa mutumin da yace hmm, wai ka ji fa washe manzo Allah ce mai ce mai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wai wai ce wai wai ibn taymiya dan dariƙar kadiriya ne wai shi da eh. ne ya shi dariƙa da hannunsa na ce inna lillahi ka ji ina dake Allah jahilci wato wato akara ba shekara 100 akara ba da wani abu wajen shekara da eh. tsakanin zuwa amma wai suka suka ai wannan walwala ai akara ba Allah duk abin da wallahi wallahi assalamu alaikum ai ya turo da audio sosai da sosai ai ya turo da audio malam me yace za ku ji audio Assalamu alaikum Malam Alganawi ka sani addinin addinin musulunci na Allah ne kuma duk abin da kake yi ba wai za ka kare ba ne a duniya ka zama kasa shi kenan ka zama kasa labarin ka ya wuce a'a za ka akwai ranar da za a koma a samu mai wannan addinin wanda shi ne Allah da baraka wa ta'ala abin da ka je ka zauna kake yi wallahi batar da mutane ne kuma da yake ah. Allah ya yi idan eh. mutum Allah bai nufi mutum da shirya ba babu <laughs> yadda mutum zai iya shirya to akan haka ne sai masu sauraron ka suka zauna suna sauraron ka har suna farin ciki da nufin kana sada su da addini ne yadda ya kamata oh. to ka ji tsoron Allah shawaran da zan baka kenan a abin da zan iya gaya maki Ah, ya fasa kawo dalilan kenan ya yi ba shawara shawara wallahi ga ka da yaron yake cika baki gidan da rika tijaniya ka yi mamaki ka ce ba wato malam ka ga wannan mutumin ka ga wannan mutumin wallahi ni sai da ta kama din nayi blocking din shi a Facebook da WhatsApp ma ga baki daya saboda da dan hayaniya ne kuma makari ya ci ne in zai kawo maka matsala ya ce yana da littafai guda goma sha biyar alhalin ko bai da kodi a kai ni mun shi ya sha kira na mun sha tattauna da shi ya faɗa ma dubu wallahi haka yake yana da dubu da suka ce kaza haka ne ko ba da littattafai dubu malamai dubu kawai ba ko daya kuma baka sani ba a in kana neman mai da buguzum in kana neman mai ci da buguzum ka samu wannan yaron to ka je karshe gaskiya ne ana albani ya taba cewa zai kawo wato idan baka san waye to zai cika da buguzum ne ka wuce kawai amma idan ya zo ka gane yana faɗin littafi ne hmm. kace buɗe min karanta min to a nan wajen za ku fara ta ta baba wala haka ya san ni ran da ya fara ran da ya fara kira na a waya na na zata eh. na wallahi mai ilimi ne na zata mai ilimi ne misalan yin fara mun magana cewa ina da wai yana da lokacin na yi bayani akan salati ita yana da sallatan sahabbai ɗai ɗai ɗai daban-daban wanda sun kai ɗari kuma da isnadi ingantacce zuwa gare su to dan hayaniya da sosai kuma jahilci yana damunsa wallahi yana damunsa eh, gaskiya haka ne